Tsohon shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Christian Tumi, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta inganta hakkin bil'adama a bangaren 'yan awarin Ingilishin ƙasar kan irin yadda jama'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu. Amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar Kamaru, Isa Cirma Bakari, ya mayar masa da martani. S'agissant Tumi, pour Muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa. Mu dai ba ma take hakkin kowa sai dai muna buƙatan kare hakkin 'yan ƙasarmu ne daga hararen ta'addanci kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasarmu. Duk 'yan ƙasar Kamaru ba sa buƙatan a datsa ƙasar. Ko da a 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin ma yan tsirare ne kaɗai suke nema a datsa ƙasar amma kashi casa'in cikin ɗari ba sa buƙatar a datsa ƙasar tamu na tambayi malam zakari a matsayinsa na masanin siyasar ƙasar kamaru ko maganar da kristan tomi ya yi wa gwamnatin ƙasar ya yi daidai kuwa eh, a gaskiya yadda ainihin shugaban ƙasa yake ɗaukan wannan abin ba haka bane, ne kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar kare manta cewa irin abubuwa ka ne yake haddasa wato yakin basasa ƙasa ko kuma yakin ƙabilanci saboda yana daga cikin ƙabilanci me yasa shi dai yan wato ingilishi ake asabtarwa me yasa ba ainihin yan wato yaren turanci eh, faransanci ba bai haka nan kuma eh, shugaban ƙasa kamata yi a matsayin sa na eh, mai tunani ya zauna ya duba wannan al'amari kamata ya ci kira babban taro Eh, taron gaggawa ma za a iya cewa saboda Christian ya faɗi haka sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su saboda su a matsayin su ba mutane bane masu kawo shugaban kasa shawarwari su dai eh, shugaban kasa ya yi duk iya da abin da zai yi babu ruwan su saboda ba son shugaban kasa suke ba da suna son shugaban kasan da gaba shugaban kasa su cewa ya kira taro a zauna yan awarin ma da ainihin gwamnatin kasar kamaru in ba a manta ba dai a shekara da sittin ne dai majalisar ɗinkin duniya ta haɗa zaben raba gardama a ƙasar a bangarorin guda biyu kudanci da kuma arewacin ƙasar an da arewacin suka zaɓi zama da ƙasar tarayyar najeriya kudancin kuma suka zaɓi zama da ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru